الأشياء فما دونه مسبوق موجد المنظور والملبوس والمذوق أنشأ الآدمي بالقدرة من ماء مدفوق وركب فيه العقل يدعو إلى مراعاة الحقوق والهوى يحث على ما يوجب العقوق فاحذر وفاق المشتهى فإنه يرمي لا من فوق فوق فسح داود لنفسه في نظرة فاتسعت الخروق وغفل ابنه سليمان عن طاعته فطفق مسحا بالسوق أحمده على ما يقضي ويشوق مما يغم وما يشوق أوقر له بالتوحيد هاجرا يغوث ويعوق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد ازدحمت سوق الباطل في أروج سوق فدمغ بحطه أهل الزيغ وأرباب الفسوق صلى الله عليه وعلى آله ما هب الهواء ولمعت البروق وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر الملقب بالفاروق وعلى عثمان الصابر من الشهادة على مر المذوق وعلى علي مطلق الدنيا فما غره الزخرف والراووق وعلى العباس أقرب الكل نسبا وأخص العروق اللهم يا مالك, يا مالك المساء والشروق احفظنا من مساءات الحوادث والطرق وهب لنا من فضلك ما يصفو ويروق وزد آمالنا من إحسانك فوق ما نرجو ونشوق وافتح لي وللحاضرين موق بصر البصيرة لحبيب الموق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب أخرجاه في الصحيحين واعلم أن عمر رضي الله عنه ممن سبقت له الحسنى وكان مقدما في الجاهلية والإسلام أما في الجاهلية فكانت له السفارة والمفاخرة فإن وقع بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا وإن فاخرهم حي بعثوه مفاخرا ورضوا به وأما في الإسلام ففضائله كثيرة وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي أمير المؤمنين وعند كعب يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أسلم سنة ست من النبوة وقيل سنة خمس وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب رجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله وفيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فدا إلا سلك فدا غير فجك وفي حديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر ومن فضائل عمر قال أهل العلم لما أسلم عمر عز الإسلام وهاجر جهرا وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين وأول من جمع القرآن في المصحف وأول من جمع الناس على صلاة التراويح في الجماعة وفتح الفتوحات ومن الفتوحات الذي فتح قدس حمص اسكندرية أنطاكيا مصر حلوان رام هرمز والدمشق وأرمانيا وحيران ووضع الخراج ومأصر الأمصار واستقى القضاة وفرض الأعطية وحج بأزواج رسول الله في آخر حجة حجها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم محدثون فإن يك في أمتي فعمر حديث متفق عليه أقول ما dukkanin godiya ta tabbata ga ubangiji allah maɗaukakin sarki da ɗaɗɗan kaɗaitaccen da ba shi da ƙarshe shi ne allah maɗaukakin sarki wanda kowa yake da bukata a wajen shi shi ba shi da bukata a wajen kowa Shi ne wanda yake dindindin yaushe yana nan har abada baya karewa ne allah maɗaukakin sarki wanda ya ɗaga sammai da ƙasai da ƙudurarsa ya sanya ruwa yake gudana da hikimarsa tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi muhammad shugaban manzanni tare da alayensa da sahabbansa tsarkaka mutanen kirki ga baki dayansu da waɗanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar tashin ƙiyama bayan haka hakika ubangiji allah maɗaukacin sarki shine wanda ya fi sanin abin da ya dace a kowane irin lokaci da kowane irin zamani shine Allah maɗaukacin sarki wanda ya zaɓa wa manzon Allah abokanai mutanen kirki tsarkaka masu matsayi da martaba daga cikin sahabban manzon Allah akwai wanda aka ambace su a cikin alkur'ani kamar irin su Zaid bin Thabit Allah maɗaukacin sarki yana cewa falamma qada zaidun minha wataran ha. akwai waɗanda mala'iku suka sakko saboda karatun su na alkur'ani akwai waɗanda mala'iku suka sakko saboda jana'izarsu? da sauran falololi masu ɗimbin yawa waɗanda suka fi kowa falala daga cikin sabon su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mai matsayi na farko shine sayyidina abubakar sannan mai matsayi na biyu mai biye masa shine sayyidina umar sannan mai matsayi na uku mai biye masa shine sayyidina usman sannan mai matsayi na hudu mai biye masa shine sayyidina ali Allah ya kara musu ɗaukaka da girma sannan mai biye masa sayyidina umar maganar mu za ta kasance ne akan sayyidina Umar sayyidina Umar ana masa alkunya ne da Abu Hafs Umar bin Khattab Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Adi bin bin bin Abd bin Adi bin Abdullah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay dan Qurashi dan garin Adawi Amirul Mu'minin nasabarsa tana haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kakansa Ka'ab Ibn Umar ya karbo hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka ɗaukaka musulunci da mafi soyuwar mutane guda biyu a gare ka Umar bin Khattab ko kuma Abi Jahal sai Allah madaukakin sarki ya kasance ya zabi Umar ya zama mafi soyuwa a gare shi sai hakan ya zama amsa roƙo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musuluntarsa ya zama ɗaukaka ne ga addinin musulunci ya hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓo hadisi daga Umar bin Ibn Mas'ud yana cewa Umar yana cewa na dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku sai yake cewa ya rasu da za mu riƙi maqam Ibrahim ya zama wajen sallanmu mu sai Allah ya saukar da wattakhadhu min maqami ibrahim musalla ku riki maqam ibrahim ya zama wajen sallaku sai nake to ya rasulullah lalle matan ka mutanen kirki da mutanen banza suna shigo musu da zaka umarce su da su yi hijabi sai Allah ya saukar da ayar hijabi ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kishi akan matansa yayin da wata hatsaniya ta faru a gidan manzon Allah matan manzon Allah suka so su yi wani bore sai sayyidina Umar yake yake cewa ubangijinka ubangijin sai sayyidina Umar yake cewa ubangijinka idan idan ka sake su ya canja musu da wasu mata mafi alkhairi a gare shi sai Allah ya sokar da asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun musulmai muminai masu tuba zuwa ga Allah masu kunuti bazawarawa budare an karbo hadisi daga sahihul bukhari abi huraira radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya cewa yana cewa yayin da na kasance ina bacci sai na ganna aljanna sai na ga wata mace tana alwala a gefen wani katon gida katon palace sai nake ce mata wannan gida na waye sai ta ce na Umar bin Khattab sai na ce mata wannan gida na waye sai ta ce na Umar bin Khattab sai na tuna kishin Umar sai na juya da baya da na so in shiga gidan ne sai na tuna kishin Umar sai Umar yayi kuka sai sai na Umar yayi kuka yake cewa shin akan ka zan yi kishi ne ya manzon Allah ka ji mutanen da maganar su gaskiya take fitowa a cikin bakin su wanda suka gaskata Allah Allah ya gaskata su haka a cikin hadisin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu yana cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa shaidan ba zai taɓa biyo hanyar da ka biyo bai biyo bayan ka face sai ya juya ya canja wata hanya allahu akbar mutanen da shaidan ma tsoron tsoronsu yake wannan yana daga cikin manya-manyan falaloli daban-daban da Sayyidina umar da ba dan a ce sayyidina abubakar a gabansa yake ba da shi ne zai kasance khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalolin umar bin khattab musulunci ya ɗaukaka lokacin da umar bin khattab ya musulunta umar bin khattab ya yi hijirarsa a bayyane sannan kuma ya halarci yakin badar da uhud da duk wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta. shine kuma khalifa na farko wanda ake kiran shi da amirul mu'minin shine wanda ya fara shine wanda ya wanda ya shigo da tarihi da musulunci shine wanda ya hada qur'ani a mushaf shine wanda ya hada mutane a sallar tarawih shine wanda ya bude garuruwa daga cikin garuruwan da ya bude akwai Qudus akwai garin Qudus ya bude garin Qudus Hims Iskandariya Antakiya Misr Hilwan Rama Hormuz Dimashq Armenia Hiran ne wanda ya sanya tsarin albashi ya sanya alƙalai sannan ya yi hajji da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sayidina umar an kashe sayidina umar saboda wani hukunci da saboda wani hukunci da ya yi masa abu lu'ul al-majusi shine ya kashe sayyidina umar saboda wani hukunci da ya mai bai ji daɗinsa ba hakan ne yasa ya shigo cikin masallaci ana sallah da asuba ya shigo ya ɗauki wuka ya shiga bayan sahu ya soke shi har sai da ya soke shi so goma sha uku sannan sai mutane suka yo kan shi yayin da ya ga mutane sun yo kan shi sai ya sa wuka yana ta sokan mutane har ya kashe mutane goma lokacin da ya kashe mutane goma ya ga za a kama shi da ya ga za a kama shi sai ya kashe kansa a gaishe nake jan hankalin yan uwana ɗalibai da malamai da al'umma baki ɗaya akan wannan aqida ta zagin sabon annabi aqidar shi'a ta zagin sabon annabi masu kunna fitina da tarzoma da hana kwanciyar hankali tsakanin musulmai yau dai mun ji tarihin sayyidina umar da irin gudunmuwarsa yanzu mai zaka ka gaya wa allah idan ka rayu kana zagin wannan babban sahabi da cin zarafinsa kuma wai ka ɗauki haka shi ne addini abin neman lada ya Allah ka raba mu da shi'a ka ci gaba da tona asirinsu ga mugun nufin ga mugun nufin su ga al'ummar musulmai ka raya mu a kan sunnar manzanka da ganin girman sahabbansa da matansa da 'ya'yansa baki daya kulu ma da saboda da lokacin assalamu alaikum yara manyan gobe yara manyan gobe afirka tv ta ce mu tashi mu farka yara yara manyan gobe yara manyan gobe afirka tv ta ce mu tashi mu farka yara shiri ne mai faɗakarwa nishaɗi ilmantarwa afirka ta tawa ta shirya domin yara yara manyan gobe yara Afirka TV ta ce, ku tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da farko dai sunana nasir awwal daga makarantar alyakin academy wacce take a sani mai nage bikiya street ni dai abin da zan gaya wa mutane su bi iyayensu assalamu alaikum assalamu alaikum na ishaq ahmad ishaq daga alyakin academy wacce take a sani mai nage kuma ina gawa yara in an tashi daga makaranta dinga komawa gida saboda iyaye suna neman yaransu ka dinga bata musu rai salamu alaikum wa rahmatullah sunana abdurrahman ubawada daga makarantar alyakin academy da ke sani mai nage nasiha ta ga 'yan uwa yara shine a ringa neman ilimi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. na Maryam Magaji daga makarantar alekin Academy wadda take sani Menagin. Tsaraba ta ga yara shine da su rike ilimi domin shine jigon rayuwar dan adam. Wassalamu alaikum. suna na Maimuna Aminu guda daga makarantar alekin Muhammad Mai Gwada Sirri. Ina kira ga 'yan uwana ɗalibai da su rike ilimi da tarbiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na Nafisa Kamis ina kira da 'yan uwa da su rike ladabi da biyayya daga makarantar alyaƙin assalamu alaikum yara manyan gobe afirka tv ta ce mu tashi mu farka yara yara manyan gobe yara manyan gobe afirka tv ta ce mu tashi mu farka yara akwai nasihar yara masu sani da dabara abokai kun lura muna ta yi tumbara yara manyan gobe yara manyan gobe afirka tv ta ce mu tashi mu farka yara akwai nasihar yara masu sani da dabara abokai kun lura muna ta yi tumbara yara mu tashi mu farka yara a nan makawa ƙarshen wannan shiri namu na yara manyan gobe wanda cikin cikinsa kuka kalli al'amura daban-daban wanda wa'innan yara suka gabata. babu shakka kun kalli irin basira da baiwa da yaranmu suke tare da ita yara na gida ƙalubale gare ku domin kuma ku ƙara dagewa za ku iya yin irin abin da yaran mu suka yi ko sama da haka ibrahim azum muhammad nake cewa ku kasance da afirka tv kowane lokaci Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Akwai nasihar yara, masu sani da dabara, abokai kun lura muna ta yi tumbara. Yara Afirka TV ta ce, ku tashi mu yara, al'adu wasanni tun lokacin kakanni. Sunana Asiya Rabi Bello daga makaranta Alekin Academy. Masu kallon da sauraron mu za ku kalli wannan shiri namu mai taken burina. Sanin kowa cewa Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya halarci duniya gaba ɗaya. da abin da ke cikinta kuma ya halarci mutane iri-iri daban-daban masu buri iri-iri daban-daban wanda hakan ba laifi ba ne in har bai saba wa addini ba kuma sannan wannan tunanin ya kasance zai taimaki kansa da al'umma baki daya a tare da ni da akwai malamai guda uku wanda muka gayyato domin tattauna da su malama sumaye jafar da malama nahdiya sunusi da kuma malama rahma muntaka yanzu allah ya yarda ba tare da bata lokaci ba zan fara da tanin damata domin ta gaya masu kallonta da sauraro sunanta da takaitaccen tarihi malama mai muna so ki gaya masu kallon ki da sauraron ki su ke da takaitaccen tarihin assalamu alaikum warahmatullah suna na sumayya jafar abdullah daga makarantar alyakin academy an haife ni a cikin garin kano na yi nursery school dina tare da primary school a usman bin affan sannan na shiga alyakin academic na junior secondary school dina wanda a yanzu haka nake ci gaba a ciki ina senior secondary school wato